ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون daga manya-manyan ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa ya halicce ku, ku mutane daga turɓaya yayin da ya halicci babanku daga turɓayar. sannan sai ga kukuna mutane da suke karuwa ta hanyar haihuwa kuma kuna yaduwa a gabashin duniya da mafadarta.